أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم بيرجى وتنصفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دقريه أود ثلاثين دقوكو ودونا رانا كي دي دي دا a 30 ga watan 12 na shekarar 2011 ta miladiya za mu tashi darasi na 90 daidai a cikin karatunmu na almuwafa ta imam malik a za mu tashi babu nahi an istiqbal al wal insanu ala hajjati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القبلة قال الله عن باب الحجة والإنسان على حاجته حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن أبي طلحة على ذكر إسحاق مر بآل موسى وكان الله له قول أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن يقول والله ما أدري كيف أصنع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائب أو النوم فلا يستقبل القبلة ولا يستقبلها الهاتفين وحدث ابن عمار بن نافع عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة لغائب أو نوم نعم imam malik ya ce babu hayi a istiqbalil kibla wannan babi ne da yake bayanin hani da barin fuskantar alkibla wal insano ala hajatihi alhali mutum yana yin tsuguno na biyan bukatarsa ne tsuguno domin bayan gida ko a bawani wato kamarwa yace wa ya haya an ya ce ya haya. ya karanta min hadisi daga malik an ishaq ibn abdullah ibn abi talha daga ishaq ibn abdullah ibn abi talha daga ishaq ibn abdullah ibn abi talha al-ansari an rafi ibn ishaq maulan li ali shifa daga rafi ibn ishaq maula na alif shifa wa kana yuqalu lahu maula abi talha ana ce masa maulan abu talha annahu sami'a aba ayyub al-ansari cewa ya bi abu ayyub al-ansari khalid ibn zaid sahiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi misr al-hali yana misra يقول ينا cewa والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس na rantsi da Allah ni ban san yadda zan yi da waɗannan banɗakuna ba waƙad ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan zahaba ahadukumul ra'id aw al-bawl idan ɗayan ku ya je wajen wato bayan gida aw al-bawl ko kama ruwa fala yastaqbil al-qibla kada ya fuskanci al-qibla wala yastadbirha kada ya juya mata baya bi farjihi da al'aurarsa wannan hadisi imam malik ya kawo shi yawan malamai suna kawo shi a cikin kitabun tsahara wato a cikin littafin tsari a cikin wajen hadisan tsarki wajen bayanin adabul kala wato ladubban yadda mutum zai wato gaban ɗaki yawanci anan malamai sukan kawo shi da malaman hadisi da malaman ga baki ɗaya anan sukan kawo shi amma imam malik ya kawo shi bayan ya ƙare kusan abuwa da suke magana akan sallah a hukunce-hukuncen sallah da nau'o'in salloli bayan ya gama mana da sallar a kusu da sallar istisqa wato ta roƙon ruwa ta sai biyar da shi da wannan babin wanda wannan babi ne da yake bayyana mana na dubba daga cikin ladubban addinin musulunci kuma wanda yake nuni wanda wannan ladabi ya danganta da abin da Allah ta'ala ya girmama wanda suka rawaito wannan wanda suke cikin isnadin wannan hadisin akwai ishaq ibn abdullahi ibn abi talha al-ansari wannan ɗaya daga cikin manyan malaman imam malik ne imam malik ya kasance baya gabatar da wani a kansa kuma shi wato jika kenan jikan abu al ansari ne babansa abdullahi ibn abi al ansari shine yaron da ana ya dauke shi ya kai shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da uwarsa un musulun ta haife shi domin annab sallallahu alaihi wasallam ya masa ta hamiki ya sanya masa suna ya tauna dabino ya sa masa a bakinsa. to Isaac ɗan ne Isaac ɗan shi wannan Abdullahi din ne wanda ake cewa an ga 'ya'yansa su su tara dukkaninsu makaranta alkur'ani saboda albarka da allah ta'ala ya sanya a cikin shi wannan a ɗa na abu talha abdullahi ibn abi talha tal ansari wanda yake wato uwa ɗaya suke da anas ibn malik amma uba kowa da nasa to shi ishaq tabi'i ne daga cikin manya-manyan malaman madina tabi'ai kuma ya haɗa ilimin hadisi da fiƙihu an rafi ibn ishaq rafi ibn ishaq shi ma tabi'i ne daga cikin tabi'ai na madina amintacce ne wajen riwaya maulan abu talha al'ansari saboda haka gidansu ɗaya da shi ishaq ibn abdullahi ibn abu talha cewa ya ji abu ayyub al'ansari abu ayyub al'ansari musan sahabin annab sallallahu alaihi wasallam ne wanda ya je ya sauka a misra cikin sahabbai da suka shiga misra na annab sallallahu alaihi wasallam da shi da uku bata bin nafi suna cikin sahabbai da amr bin al suna cikin sahabbai da abdullahi bin amr bin al suna cikin sahabbai da suka shiga makka suka shiga misra wanda fa'idan sanin wannan shine ka san wato inda hadisan wannan sahabi suka yatsu da kuma waɗanda suke su ne suka kiyaye hadisansa za ka samu yawa-yawan su mutanen wannan nahiyar ne ya bayyana cewa lokacin da ya je misira sai ya sami ana gina banɗakuna domin wannan shine al'adar yawanci mutanen garuruwa saɓanin al'adar larabawa larabawa a zaman annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kasance suna gina bandakuna a cikin gidajensu ba idan mutum yana son ya in mutum yana son bayan gida sai ya tafi wajen gari sai sa ba akan ce masa mu ma hausa kan ce masa bayan gari sai ya tafi wato bayan gari ya samu wani a waje wanda yake kwari inda zai zama to kan cewar wato in ya shiga cikin kwarin wanda yake sama ba zai iya ganin sa ba wannan sai ya zama to masa sutura daga nan ne ma aka samu sunan al-ghaib al-ghaid ai ma'ana wajen waje da yake kwari to yana daga cikin karincin harkan larabci ba sa faɗan abu da ba a son jinsa to ba sa son kuma faɗansa saboda najasa ne ba sa son ambatan wannan najasa da sunanta sai suka yi mata kinaya da wurin da ake zuwa ake yi sai ake ce masa al-ghaid wato waje wanda yake kwari shine asalin ma'anarsa amma wato wajen da ake zuwa domin a yi wannan najasa sai aka kirawo najasar da wurin wannan da sunan wannan wajen domin wato abin nan a suturce harshe daga faɗan abin da baki baya so daga faɗan abin da kunne baya so wanda yake kuma wannan a ladabi ne kyakkyawa yana cikin lugar larabci kuma yana cikin mu'amalar shari'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma abu yakan yi kunya fadan wadansu abubuwa sai dai yayi kinaya kamar yanda wata mace ta al-ansar ta zo ta tambaye shi yaya za ta yi wankan janaba bayan ya yi mata eh, wankan haila bayan ya yi mata bayanin za ta yi wankan haila ta sanar ta ɗauki wato auduga ta sanya mata turaren muski sannan sai ta yi tsarki da ita ita ya za ta yi tsarki da ita ita ta yi tsarki da ita ita za ki cewa za ki tsarki da ya ce subhanallah ta yi tsarki da ita aisha sai ta fahimta sai ta ja waje sai ta nuna sai ta gaya mata ga abin da ake yi saboda abin wani yana ɗaya daga cikin sifatar imani a mutum ya rinka kare harshensa daga faɗan abin da yake ana jin kunya faɗan su kuma ba a jin daɗin ajiyarsu yana da kyau mutum ya saba ma harshen sa rashin faɗa irin waɗannan abubuwa din har sai idan abin ya zama to makamin bayani ne da babu yadda za a yi a bayyana hukunci sai an yi tasirihi to sai a yi tasirihi amma an za a iya fahimta ta hanyar kinaya to ba dole ne sai an yi tasirihi ba saboda kiyaye wannan asali na shari'a na ladabi musulmi abin da aka nuna mana kenan addini ne wanda addinin musulunci addini ne na wato na alkunya addini ne mai martaba addini ne na wato abubuwa masu manya a wato da yake kaddara manya-manyan abubuwa baya so baya so mu ƙasƙantar da mu da abubuwa wato na tozarta na wulaƙanta na rashin kunya na fitsara fitsara ba a bar birgewa ba ce a cikin addinin musulunci ko kaɗan to saboda haka banɗakuna ba su kasance ba a zamanin a madina a rayuwar larabawa to amma da sahabbai suka tafi suka shiga sauran birane daga ciki akwai misra kamar wanda shi abu ayyubin ansari ya je haka zalika salmanin farisi shi ma ya je siriya ya je sham su ma suka sami irin waɗannan banɗakuna to sai shi abu ayyubin ansari yake cewa bai san yadda zai yi ba da wannan wannan ya nuna irin matuƙar wato a tsarewarsu da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da bin su da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wato an yi bandakuna yanda in ka je ka tsuguna za ka fuskanci qibla to gashi kuma saboda haka yaya zai yi shiga bandaki ya amfani da shi in yayi sai ya fuskanci al-qibla sai yaya zai yi saboda me yasa wannan abin yake damu sai ce saboda gashi hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la idza dhahaba ahadukum al-gha'ib in ɗayan ku ya tafi wajen bayan gida kaga sai yace idza dhahaba ahadukum al-gha'ib ya tafi wajen da ake yin bayan gida aw al ko wajen da ake bawali fala yastaqbilu al-qibla fala nahiya ki tahani saboda ka jazma ciki fala yastaqbil al-qibla kada ya fuskanci al-qibla ma'anar al in ta zo da al al litta'arifi ana nufin al lil ahad wato al qiblar dai da aka sani ita ce ita ce al ka'aba ita ce qiblar dai da aka sani domin qibla biyu ce akwai qibla ta baitul maqdis kafin a shafe ta domin farkon sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar baitul maqdis ne farkon musulunci sai bayan hijira tukuna yazo yana fuskantar makka kamar yadda muka sani a cikin sai ya qulu a cikin aya a cikin suratul baqara sai ya qulu sufaha to amma in aka ce in aka sanya al-qibla aka ayyana aka faɗi ta da alif ta'rif ana nufin lil ahadi wato qiblar da aka sani ita ce ka'aba kada ya fuskance ta wala yastadbirha kada ya juya mata baya bi farjihi da al'aurarsa wani hadisin haka yazo na annabi sallallahu alaihi wasallam yazo daga hadisan sahabbai da dama ga na Abu Ayyub al-Ansari haka zalika da na Salman al-Farisi salmanin farisi wani ba yahudi ne ya zo ya same shi a sham salmanin farisi ya zauna a sham syria ya ce masa laƙad biyu nabiyukum kulla shay'in hatta al annabinku ya koya muku komai hatta yanda za ku yi za ku tsuguno bayan gida ya koya muku wannan ba yahudi ne ke gaya wa musulmi haka saboda sun karanci addinin sun fahimci addini wato annabi ya wato komai ya zo a cikin addini domin idan zai zama kan cewa an bi ka hatta ban daki an gaya maka yadda za yi to ina kuma ga kasuwa ina kuma ga ga abin nan ga karagal mulki akwai wani abu da zaka ce ba a karaba idan an bi ka habban daki an karantar da kai yadda za yi tsuguna amma kuma ka ce wajen siyasa ba a karantar da kai ba ko wajen kasuwanci ba a karantar da kai ba hmm? wannan shi ne min babu aula yasa yace laqad allamakum nabiyukum kullu shay'in hatta al-qira'a salman salman al-farisi yace yace ajal yace haka ne na hana an nastaqbila al-qiblata li gha'itin wala li gha'itin aw bawl annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu fuskanci al-qibla aw nastadbiraha ko mu juya mata baya domin bayan gida ko kuma bawani wa an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjab ko mu tsarki da hoge da baske guda uku ba wa an nastanjira da kuma ya hana mu yi tsarki da hannun dama wa haka waɗannan adab ne daga ciki ya so ma'ambatan wannan ladabi na istabalin kibla fuskantar alkibla to malamai sun ce menene a hikimar yin wannan hani? menene hikimar yin wannan hani? waɗansu sun ce hikimar yin wannan halin wato a najasar wato hikimoyin wannan hannun shi ne ita najasar da ba a so ya zaman tokan cewa an yi ta yayin da ake fuskantar alkibla waɗansu kuma suka ce a'a tsirancin ne ba a so tsirancin da mutum yake yana fuskantar alkibla tare da cewa yana tsirara to duk dai waɗannan ƙaunin guda biyu ko ma wani tafsiri ne aka yi sun haɗu sun ce ne asasin wannan asasin wannan ladabi da aka kawo don bayyana girman alƙibla ne alƙibla tana da girma saboda allah maɗaukakin sarki ya danganta ɗakin allah ga kansa an tsahir baitiya littafi na ko tsahir baitiya littafi na to ka tsarkake na. ɗaki na Allah ya danganta ɗakin ya zuwa gare shi domin sharaftarsa domin girmansa da darajarsa da martabarsa to abinda Allah ya darajta ya martaba yana daga cikin tsoron Allah ma ka darajta shi ka martaba shi to domin a darajta ka'aba ne sai aka ce kada a fuskanci jihar da take yayin da ake yin najasa ko kuma yayin da ake kwaya al'aura to waɗanda suka ce illar shi ne yayin da ake najasa sai suka ce wannan ya tsaya ne akan najasa amma wanda suka ce illar shine kwaya al'aura sai suka yi ilhakin sauran abubuwa da ake kwaya al'aura yayin da ake yin shine kamar wato saduwa da iyali suka ce shi ma ba a fuskantar al'ibla yayin da ake yi wannan wajibi ne a wajen waɗansu malamai na shafi'iya kamar imamul ghazali da kuma fuska ce a wajen malaman matabar imamu ahmad amma a matabar imam malik a bisa abinda yake mashhurin maganar ibn al-qasim babu haramci akan wannan babu haramci akan mutum ya fuskanci alƙibla ko ya juya mata baya yayin da yake saduwa da iyalinsa hannun ya tsaya ne akan inda ya zo na nassi shine yayin wato biyan bukata ta bayan gida ko ta bawani to zahirin wannan hadisin ya nuna kan cewa wannan hani sawa'un a cikin a cikin wato a sarari ne sarari kamar wato mutum ya fita can daji in zai tsuguna ba zai fuskanci alƙibla ba ko kuma a cikin gida ne tun daga shi wannan a cikin banɗaki ne abu ayyubal ansari yake cewar bai san yadda zai yi da wannan ba a cikin banɗaki ne ce bai san yadda zai yi da wannan ba kaga idan da ya ɗauka hannun ya ɗanta da waje ne da ba zai damu da cewa a cikin banɗaki yana a cikin banɗaki yana fuskantar alƙibla ba da ya san da cikin banɗaki hukuncin daban ne da ba zai damu ba haka zalika salmanul farisi shi ma abin da ya ɗauka kenan domin haka ne yake cewa fa kunna nan harifu an qibla wa nastaghfirullah mun kasance sai mu dan kauce gabarin kibla saboda an yi wato an yi yadda daidai za su fuskanci alƙibla ne a banɗakunan siriya ɗin sham to sai ce sai su ɗan karkata gabarin ƙiblar kuma su yi istighfari cewa sun yi bakin ƙoƙarinsu allah ya gafarta musu akan tafsiri da suke wannan mubalaga ne wajen tsoron allah da tsantseni na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na tsantseni da suke yi cewa ta yi wannan ƙoƙarin da suke na kamanta umarnin Allah na bin umarnin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce su yi da kuma aiki da hannu a wato hannuwa daga abin da ya hana su yi idan ba su yi shi daidai yadda Allah yake so ba to suna neman gafara Allah sun yi bakin kokarinsu su kamanta Abin da kuma suke na tafsiri ne suke neman gafara Allah wanda haka ya kamata mumini ya kasance yayin da yake mu'amala da mahaliccinsa to akan wannan matsalar malamai sun yi saɓani menene hukuncin fuskantar al'ibla ko juya mata baya yayin da mutum ya zo zai wato ko bayan gida ko bawali waɗansu malamai suka ce ya halatta ka juya mai ƙibla baya amma bai halatta ka fuskance ta ba sawa'un a cikin sahara ne a waje a fili ko a cikin banɗaki saboda da za ka iya juyawa ka kalli ka sa bayan ka yana kallon kibla amma ba za ka iya sanya gaban ka yana kallon kibla ba ko da a cikin banɗaki ne kun ga mu anan shine banɗakin ka zai iya cewa wato abin nan banɗakin ka yana kallon yamma za ka iya fuskantar yamma babu ne amma ka juya ka fuskanci gabas da halatta wannan shine masabar imam abu hanifa da alqazi abu yusuf mafiya yawan malamai suka ce haramun ne ka fuskanci alƙibla ko ka juya mata baya idan kana cikin sarari a fili amma idan kana cikin wani waje da ya maka sutura kamar banɗaki ko kuma akwai wani abu da ya suturce ka tsakaninka da alƙibla to babu ne haramci din akan idan ya zama tukan akwai babu wani abu ne fili ne kawai tsakaninka da kibla waɗansu malamai suka ce haramun ne mutlaƙar ka fuskanci alƙibla ko ka juya mata baya sawa'un a cikin a ɗakuna a cikin banɗaki ko a fili waɗansu kuma suka ce ya halatta mutlaƙar ko a banɗaki ko a fili ya halatta ka fuskanci alƙibla ko ka juya mata baya wanda yake ana dangane wannan mataba ta ƙarshe zuwa ga aisha ummin mu'minin to abin da yake mafi inganci shine mazhaban jamhurin malamai shine mazhabar maliku da imamu shafi'i da ishaq ibn rahuya kamar yadda za gani a cikin hadisi na biyu wanda za karanta a kamar yadda maliku zai kawo a babi na biyu wanda ya nuna tahsisin wannan hani ga da wato a idan mutum ya yi biyan bukata idan mutum ya yi tsuguno din ne a waje na'am an malikin an nafi ka karanta shi hadisi na biyu kuma ya ce wa haddatani an malikin ya haya ya karanta mun hadisi daga malik an nafi daga nafi maula abdullahi dan umar an rajulin min ansar daga wani mutum daga cikin al-ansar in aka ce rajulin min al-ansar ana nufin sahabi ne dan al-ansar sahabbai ne saboda haka hadisi ne mausuli ba yankewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an tustaqbal alqiblatu li ghaidin aw bawl manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a fuskanci alqibla domin ga'iti domin wato bayan gida aw bawl ko bawli shi ma wannan hadisin yana a hadisi ne marfu'i da yake bayanin wannan hani na hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taƙaita ga ambaton fuskanta bai ambaci jiya baya ba amma kamar yadda ya zo a hadisin abu ayyub da kuma wanda na ambata muku na salman ya zo da cewa hani na juya baya din na jiya mata baya ko fuskantarsa na'am babu rikata istiqbalin qiblati bi bawlin aw ghaib حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حسان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن أناسا يقول إن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله لقد التقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، لابنتين على على على على لابنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته ثم قال لعلك من الذين يصلون على عوراتهم قال قلت لا أدري والله قال مالك يعني الذي يسجد ولا يلتفت على الحوض يسجد وهو لاصق بالحوض الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائب بعد da ya بيان الرخصة wajen fuskantar alƙibla domin bawali ko bayan gida wato a wani hali ne aka yi wa mutum ruksa kan yi haka to wannan kawo wannan shi ne zai bayyana zaɓin imamu malik kan wato menene abin da yake hukunci tsakanin waɗannan ƙauluka na malamai guda hudu da na ambata ya haya an malik ubaidillah ya ce ya karanta min hadisi daga malik an haya ibn sa'id daga haya ibn sa'id al-ansari an muhammad ibn yahya ibn habban daga muhammad ibn yahya ibn habban an ammihi daga baffansa wasi ibn habban an abdullahi ibn umar daga abdullahi dan umar annahu kana yaqul ya kasance shi dan umar abdullahi ibn umar yana cewa inna unasan yaqulun waɗansu mutane suna cewa idza qa'adta ala hajatik idan ka tsuguna wajen wato tsuguno na wato ko bayan gida ko bawali fala tastaqbil qibla kada ka fuskanci alqibla wala baitul baitul maqdis kada ka fuskanci baitul maqdis domin baitul maqdis shine ka juya mai qibla baya tunda bai a Madina baitul maqdis kudu take qibla kuma a baitul maqdis arewa take qibla kuma kudu take saboda haka idan ka juya mai idan ka kalli baitul maqdis ka juya mai qibla baya kenan ko ko ba haka ba tun da ka kalli arewa bayan ka yana kudu kenan saboda haka shine wato kada ka fuskanci alƙibla kuma kada ka juya mata baya ka fuskanci baitul maqdis qala abdullah abdullah yace laqad irtaqaytu ala dhahri baitin lana na hau kan wani na hau bayan wani daki namu wanne ne wannan dakin a wata riwayar an bayyana cewa dakin hafsa ya danganta shi gare shi saboda hafsa ta mallake shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya gina mata ya bata kuma da ta mutu abdullahi dan umar shi ya gaji wannan gidan yasa a wata riwaya yake cewa laqad laqad zahartu ala zahri baiti li na hau kan wato soron wani gida nawa wani daki nawa dan dakin ya zama nasa tunda shine kadai ya gaji hafsa dan shine shakikinta ba wanda ya masa ba wanda ba wanda ba wanda ya masa haji abin nan ya masa hajabu wajen gado tunda shine shaqiqi shine kadai ya gaji hafsa saboda haka sai ya dangana ɗakin ya zuwa gare shi a wata riwaya ya dangana shi zuwa ga hafsa a wata riwaya ya dangana shi zuwa gare su in ya dangana shi ne zuwa gare su wato cewa yayin da ya zama kan cewa na hafsa ne don haka shi ma tunda kamar ɗan gidansu ce to kamar nasu ne wato tunda na ɗan gidansu yace ya hauka na hau kan tsoron wani daki namu fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala labina tayin sai na ga zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsugune a kan waɗansu tubala guda biyu allabina shine tubali wato na ƙasa wanda aka tura shi wanda ake gini da shi mustaqbila baital maqdis mustaqbila baital maqdis yana fuskantar baital maqdis wato yana kallon kudu wato ya juya mu kibla baya kenan lihajatihi domin wato tsuguno yayi tsuguno dan biyan bukata tun maƙal sannan sai abdullahi dan umar ya ce la'allaka min alladhina yusalluna ala awratihim shin ko la'alla kana daga cikin mutanen da suke sallah akan kuturinsu ne qala qultu la adri wallah shi wasu ibn habban wasu ibn habban ce yace wallahi ban sani ba qala maliku maliku ya fassara wannan hadisi da cewa ya'ani abin da yake nufi alladhi yasjudu wa la yartafi'u ala al-ard wanda yake sujada baya daga kuturinsa baya daga gefen wato cinyoyinsa gefen wato tsuwawunsa baya daga shi daga ƙasa kun san akwai mutane da suke sujada haka sai sun zauna girshen sannan sai su jira daga zaune judu wa huwa lasiqun bil ard yana sujada alhali yana tamfara da ƙasa yana zaune akan ƙasa baya daga jikinsa gabaki dai kamar yadda aka ce tunda an ce ai sujada ne akan wato gwiwa da gefen kafafuwa da kuma hannaye to amma wanda yake daga zaune ya sujada kaga bai sujada daidai ba kenan to shine abdullahi dan umar yake gaya masa ko kai ma cikin irin waɗannan ne wato wanda ba su san sunna ba yake gaya ma wato ibn abbas wani hadisi abinda wannan hadisin ya bayyana ruksa saboda ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an gan shi ya fuskanci baitul maqdis wato ya jura ma ya juya ma qibla baya an gan shi yana tsugune ya juya ma qibla baya to wannan fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mubalaga wajen sukurce kansa yayin da yake yayin da yaje zai kama ruwa yayin da yaje zai tsuguni Abdullahi ibn Umar ba ya hau kan soran yace fahalat minni intifata sai wani yi waiwaye sai na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kwaɗayinsa kuma kan sunna ce ya kiyaye wannan abu wani ya ɗaya daga cikin mu'ujizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa duk wani abu nasa Allah ya sa an kiyaye domin da wannan ne aka kiyaye wannan sunnar har aka samu bayanin tahsisin wancan hani da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen malaman da suka kafa hujja shi domin sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam da yake Allah yana so ya bayyana ma al'umma wannan hukunci sai ya sa Abdullahi dan Umar ya hau kan soro a wannan lokacin ba ya haure don ya je ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam don bai halatta ba hawan da ya yi ya yi waiwaye don ba ma wajen ya kalla ba ya yi waiwaye sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sai ya kiyaye cewa yayin da ya tsuguna din ga inda yake kallo yana kallon baitul maqdis yake to saboda haka ashe wancan halin da ya zo ba mutlaqan bane kenan dan haka abdullahi dan umar ya kasance idan yana tafiya idan zai idan zai yi bawali ko zai yi bayan gida sai je ya tsuguna a bayan taguwarsa sai ya sa taguwarsa tsakaninsa da alƙibla saboda ya gani daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki abin da ya gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam fuskantar kibla ne ko juya mata baya juya mata baya to yaya aka yi ya sanya fuskantar kibla je take da juya baya juya baya dai kaga ga nasu to fuskantar alƙibla fa ya yi kiyasi dinsa sai dai a bisa kiyasi ya yi kiyasi a kan istihbar tun da an hana su tare to idan an halatta ɗayan ɗayan ma zai halatta to amma waɗansu malamai sun ce wannan kiyasi ne tare da bambanci domin menene ya fi muni fuskantar ƙibla ko juya mata baya saboda haka ba za ka daidaita su ba kama ibn umar abin da ya yi kenan ya daidaita tsakanin abubuwan guda biyu to don haka ne a ƙaunin abu yusuf wanda yake a cikin matabar imam abu hanifa shine hadisin ɗan umar ya keɓance hannun nan ya keɓance juya wato juya ma alƙibla baya amma ban da fuskantar ta haka ce in kana ban ɗaki za ka iya juya ma alƙibla baya amma ba za ka fuskance ta ba inda hadisi bai zo da fuskanta ba da juya baya ya ko ba haka ba waɗanda kuma suka ce za a fuskanci alƙibla mun faɗi cewa su yi ƙiyasin fuskanta ne a kan juya baya tun da an halatta juya baya don haka fuskanta ma za ta zama to halal amma wannan ƙiyasi ne da malamai suka yi musu raddi da suka ce mun ji wannan raddi da hukai mana to amma akwai muna da wata hujja shine hadisin jabir ibn abdullahi hadisin jabir ibn abdullahi a cikin muntaka ta ibn al-jarud da sahih ibn eh, eh, ibn hibban da musnadin imam ahmad jabir yana cewa ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi am kafin barinsa duniya da shekara ɗaya, yastaqbilu yabul yastaqbilu ya ganshi yana bawali yana fuskantar alƙibla to wannan hadisin haka yazo mutlaqan to sai suka kayyade shi da cewa a cikin la'alla a cikin buniyan ne babu dalili da ya nuna kan cewa a cikin ɗakuna ne to don haka wannan hadisin ya halatta istiqbal hadisin ɗan umar ya halatta istidbar a cikin banɗaki na haka sai suka haɗa shi guda biyu suka ce wannan shi ne hujjanmu cewa idan a cikin gini ne akwai gini da ya sitince ka tsakaninka da alƙibla to za ya halatta ka fuskanci ƙibla ko ka juya mata baya an fahimta waɗansu kuma suka ce wannan hadisin bai inganta ba hadisin jabir suka ce bai inganta ba wasu sai hadisi ne ingantacce amma suka ce bai inganta ba su alƙadi ibn al-arabi kenan inda za ka gani za ka ga malamai alƙadi ibn al-arabi malikiya ne malamin malikiya ne amma ya saba wa masabar malikiya saboda haka idan mutum ya saba mazhabar mazhabar limamin imam dinsa ba jafa'i bane ba kuskure bane ba wani abu in ya ga hujja ta bayyana a gare shi kuma yana da dama yana da yana da karfin sanin da zai yi tarjihi sai ya saba masa ibn al-arab ya saba ma maliku ya yace bai halatta ba a fuskanci al-qibla ko a juya mata baya sawa'un a cikin gari ne a cikin daki ne ko ba a cikin daki ba a cikin banɗaki ne ko ba a cikin banɗaki ba saboda ya ce wannan hadisin na dalilin ta ce to me zai ce akan hadisin abdullahi dan umar ya ce hadisin abdullahi dan umar fi'ilin annab sallallahu alaihi wasallam la Allah wannan ya sani tunda bai bayyana shi ba ma yanda za a je da ba dan dan umar ya hau ya gano ba ma da ba za a sani ba suka ce ya sani to akan wannan ne wata matsala ta usul malamai suke kawowa shi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana al'ummar abu sannan shi kuma ya je wannan abu aka gaga ya yi wannan abu wannan yana nufin wato an keɓance wannan hannu da surar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ko kuwa ba yana nufin an keɓance hannun ba kamar a wannan matsala ya hana fuskantar alƙibla ko ajiya ta baya sai aka gan shi yana fuskantar alƙibla a hadisin jabir yana juya mata baya a hadisin ɗan umar to wani yana nufin kan cewa akwai halin da ya halatta a fuskanci alƙibla ko a juya mata baya ne wanda yake aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan kai din ko kuwa a hanin yana nan to dan su malamai suka ce idan saboda ijtimalin khususiyya cewa ce yu annabi sallallahu alaihi wasallam ya danta da wannan ne suke cewa fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka ga yayi baya zaman cewa mai saba ma umarninsa da ya ga umumin al'umma. wanda ƙa'ida ce za a duk mai karanta nailul autar na a shaukani zai ta gani yana kawo zai ta gani shaukani na amfani da wannan ka'idar yana cewa yana raddi ga jamhur yawanci jamhur malamai sun tafi akan cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu sannan aka ga yayi shi to wannan dalili ne akan cewa wannan hanin wannan aikin ya shafe ko ya yayi tafsisin wannan hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wadansu malamai kuma suka ce a'a wani yana nuni kan cewar wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sai ya keɓanta da amma wancan hannun da yake kan sai yana nan akan al'umma sa to wannan shine maslakin sai ibn al-arabi ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana istidbalul qibla ya hana istidbaruha dan shi yayi wannan bai nuna halacci mu a gare mu ba wannan hususiyar sai suka karfafa wannan da fahimtar sahabbai suka ce ga Abu Ayyub al-Ansari yana kuka da bandakuna masu fuskantar al-qibla ga al farisi in ya shiga banɗaki a sham sai ya karkata ga barin ƙibla sannan ya istighfari saboda kawai nan sahabbai dukkaninsu a sun tafi akan cewa hanin yana nan kuma suka karfafa da kan cewa ai hani ya fi umarni hani ya fi komai karfi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma na haitu kuma anhu fajitani bo abinda duk na hana ku ku hannu da shi wato gabaki daya ba tare da kebanta wata sura ban wata ba to wannan ya ɗaya daga cikin abubuwan da yake ƙarfafa wannan mataba don haka abin nan daidai gwargwado ko da a cikin banɗaki ne mutum ya yi bakin ƙoƙari in akwai hanyar da zai yi ya zamanto bai fuskanci alƙibla ba to ya yi ta to da in za ka gina gida ko da za ka yi banɗaki ka sanya wato matsugunanka ya zamanto baya fuskantar alƙibla saboda ƙarfin khilaf ɗin da ke cikin wannan matsalar duk da yake sabani ne tsakanin sahabbai ibnu umar yana ganin ya halarta amma salmanul farisi da aibu ayyub al-ansari su a cikin sahabbai suna ganin bai halarta ba aisha tana ganin ya halatta mutlaqan ko a cikin daki ko ba a cikin daki ba ta ruwaito annab sallallahu alaihi wasallam yayin da yake rashin lafiyar ajali an zo an gaya masa cewa mutane suna hana a fuskanci alƙibla ko a juya mata baya wajen wato bawali ko gayi ce haka suka yi a juya wajen kwanciya ta ya zama to ina fuskantar alƙibla amma hadisi ne bari duk tifaf hadisi ne wanda bai inganta ba amma da ita aisha mazhabar ta kenan aisha mazhabar ta kenan ta ce ga abin da yake nuni ga hani ga abin da yake nuni ga halacci ko ba haka ba abin da yake nuni ga hani shine hadisin da ya hana na halacci kuma fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin jabir da hadisin ibnu umar saboda haka yayin da aka samu wayannan abubuwa sun yi karo da juna ga hani ga umarni sai suka ce to shikenan fata sakata sai a rabu da su a koma al ibahatul asliya asali kan abubuwa halal ne har sai hani ya zo ya tabbata sai suka koma ya a so wannan shine shine madhabin wanda suke cewa ya halarta. ta fuskar dalili kun ga matsala ce da ko matsala ce wato mataba ce a waɗansu da yawa malamai sun rinjayar da matabar jumhur amma waɗansu kamar irin su shaukani sun rinjayar da matabar da yake hanawa mutlakan da haka mutum ya zo ko ya yi a cikin banɗaki ya fuskanci alƙibla ɗin a ya zama tokan cewar zai yi tsuguno kuma matsugunarsa tana fuskantar alƙibla ya san yadda zai ya ɗan kauce saboda wato ya zama to ya yi ɗan tsini ya yi saboda ko da wannan matabar da ya ɗauka ta halarci ɗin ba ita ce wadda take mafi rinjaye ba wallahu ta'ala a'lam duk wani yana nuna mana wato alfarmar ƙibla da kuma nuna alfarma da daraja ga abin da Allah ta'ala ya rike shi da alfarma da daraja ƙiblan nan tana da alfarma tana da daraja na haka a bata wannan haƙƙi naka dalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama alamomin addinin Allah alamomin Allah ta wannan yana daga cikin tsoron Allah da ke cikin zukata mai tsoron Allah shine zai girmama alamomin addinin Allah don haka a girmama alƙibla to akwai masail waɗanda suke waɗanda suke ilhaƙinsu su da wannan daga ciki akwai abin da ne ishara gare shi ne wato ya zama to kan cewa mutum yayi a wato saduwa da iyali mutum yana fuskantar alƙibla ya halatta ko bai halatta ba waɗansu malamai suka ce idan a fili ne idan a sararin a cikin fili ne ba a cikin ɗaki ba to shi ma sai ya kiyaye wannan ba zai fuskanci alƙibla ba amma a cikin ɗaki ne babu ne waɗansu kuma suka ce a cikin ɗakin ma bai halitta ba a fuskanci alƙibla waɗansu kuma suka ce a a abin nan hadisi ya zo ne akan bawali ko bayan gida bai zo akan saduwa ba kuma akwai bambanci tsakanin waɗannan abubuwa don haka yana nan a ce za a ɗauko hukuncin saduwa da iyali a yi ilhaƙinsa da mutuno domin bayan gida ko bawali ya shi tare da bambanci duk da yake sun ce illar shi ne kanta a cikin dukkan abubuwan guda biyu akwai buɗe al'aura ba a so mutum ya buɗe al'aurarsa ya kalli alƙibla da ita suka ce wannan shi ne dalilin su wasu sahih shi ne wato rashin hani ya halatta mutlaƙan saboda hanin ya zo ne a kan wato bawali da bayan gida a cikin wannan hadisin akwai wannan faɗin da ibn umar yake cewa la'allaka min allazina yusalluna ala awraki la'allaka na daga cikin wanda suke yin salla akan wato gefen kuturinsu ne me yake nufi da wannan waɗansu ce wato yana ishara ne ga cewa yana da cikin wanda ba san sunna ba sai ba san wannan hukuncin ba amma riwayar muslim ta bayyana abin da ya faru shine kan cewa ibnu umar ya zo ya ga mutane suna sallah ya ga suna sallah suna sujada a wannan hay'ar suna zaune a ƙasa sannan su su sujada saboda haka da ya ga wannan sai ya faɗi wannan magata sai ce waɗansu mutane suna riyawa cewa ba a fuskantar alƙibla ba a suna cewa idan ka zauna idan ka tsuguna za ka yi biyan bukata to ba kada ka fuskanci alƙibla ko ka juya mata baya sannan sai ya kawo hujja cewa ga abin da yake nuna abin ba haka ba to me munasabar munasabar kada ka fuskanci alƙibla me munasabar sujada akan ƙasa da batun hana fuskantar alƙibla ko juya mata baya munasabar shi ne suna ganin cewar idan ka ɗago jikinka kai sujada to ai al'aurar ka duk da yake tarihi duk da yake ta a cikin riga tana kallon al'ibla ko ba haka ba eh ko ba haka bane su suranta yadda abin yake in kai sujada al'aurar ka tana kallon al'ibla ko to saboda haka sai suka ce bari su zauna in suka zauna suka sunkuya kaga sun rufe al'aurarsu da jikinsu ba ta fuskanci alƙibla ba shi ne ibn umar yake ce ma wasa ibn habban ko kai ma kana cikin waɗannan ne masu faɗan wannan nuna allah watakila ya gan shi ma ya yi irin wannan sallah ne sai ya ɗauka kan cewar ya yi ne a bisa wannan fahimtar to sai ya nuna masa abin da zai rusa asalin wannan fahimtar da nuna masa yadda zai dawo da shi kuma zuwa ga suna idan da cewar yin haka fuskantar alƙibla ne da aka hana da annabi sallallahu alaihi ya koya mana mu sujada ya hana mu sujada irin wannan dan ya hana kan cewa mutum wajen sujada ya sujada ba tare da ya daga wato a cikinsa gabarin kasa ba saboda haka wannan shine bayanin abinda abdullahi Ibnu umar ya ambata a cikin wato a cikin wannan hadith din da yake cewa la'allaka min alladhina yusalluna ala awratihim to wannan kamar yadda ce yana daga cikin abin da yake nuna wato girman alqibla da kuma girmama abin da yake da kuma girmama abin da yake cikin da kuma girmama abin da Allah ta'ala ya darasa abin da yasa Imam Malik ya kawo wannan hadisin a nan wajen shine domin ya bayyana hukunci akan kibla da abubuwa da suka rigince da suka dangance zuwa gare ta na wato darasta na adab da ya kamata a yi dangane da ita na'am gani ba ya eh to guda masa a wani inda kai ka fahimta a ka naɗe kafar kada ka zauna a kan kafar ka zauna a akan ƙasa kan mazaunan ka yes a ba wannan zaun yawa zaman yawa tawarruk eh to sai kai sujada yawa za a ga matan pakistan suna yi kun gani kun gani kun fahimta ko sake yi gani yawwa to wannan hayar to kaga in suka yi haka sai su tsamanin haka dai aka fassara fi'il a maganar abdullahi dan umar ina ganin mu tsaya a nan wajen mai tambayoyi ko kuma ma karasa waɗannan eh? mu karasa mu karasa mu karasa hadisan istidbal qibla na'am na'am eh. باب النهي عن الكتاب في القبلة حدث يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بكاء في تجاه القبلة فحثه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى باب باب النهي عن البساط في القبلة باب يزو da بينا هني أكم akan mutum yayi kaki ya tofar a jihar ya tofar a fuskar haddathani yahya an malik ubaidullah yace yahya ya karanta mun hadisi daga malik an nafi daga nafi maulan abdullahi dan umar an abdullahi ibn umar daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan fi jidar al-qibla maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga kaki an tofar a bangon al-qibla na masallaci fa hakkahu sai ya kankare shi an ce sai yace a kawo masa wato zangarniyar dabino a binan orjun. wato kamar reshen reshen kabar da kabar da bino take hawa jikin eh, take fitowa daga jikin yace a kawo masa wannan urjun din sai ya sai katse shi da wannan reshen thumma aqbala ala nas bayan ma ya katse shi a wata riwaya sai da yace a kawo za'afaran za'afaran turare ne ya shafe wajen da wannan turaren za'afaran din ثم أقبل على الناس سنة يفسكن شمتاني فقال يتي إذا كان أحدكم يصلي إذا إنفينا صلى فلا يبصق قبل وجهه كده كاكية توفر تقبن فسكسا فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه دوم الله ينا ننقبن فسكسا إذا صلى يعندي في صلى wani hadisi yana nuna ladabi daga cikin ladubban masallatai masallatai suna da girma Allah ta'ala ya ce fi buyutin azina Allahu an turfa a cikin ɗakuna da Allah ta'ala ya yi umarni da a ɗaukaka su a ɗaukaka su shi ne annabi sallallahu alaihi ya bayyana yake cewa kamar da sabbai suka ce amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi il masajid fi dur wa an tutayyaba wa tunabba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a gina masallati a cikin unguwanni wato a cikin adar wato abin da ake ce madar a zamanin ada wato kamar yadda zaka ga in ka shiga can cikin ƙwarya cikin birni za ka rinka ganin gida guda ɗaya amma kowa da sashensa da kaka da uba da baffanni da 'ya'ya haka za ka gani kamar gidan kabila to a cikin irin waɗannan gidaje da aka yi a nufsallah da wasallam yi umarni a cikin kowane a gina masallaci bayan an gina wa an tutayyab a rinka sanya turare a ciki kuma a rinka tsaftace to wannan yin kaki a cikin masallaci ya saba da wato tsaftace masallaci don dauɗa ne mu zai cuci mutum kana gani musamman tun da yana jihan kibla kaga kowa yi tashi zai yi sallah gaban sa yake sallo zai ga wannan kuma wannan zai sanya masa kyankyani a cikin zuciya saboda haga akwai idaya ke. to wata il to shine annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito cewa ya ga wannan saboda ya ga wannan kaki din sai ya dauki wato sai ya kankare shi a cikin wannan akwai idaratul munkar inkarul munkar bil yad in kaga munkari ka kawar da shi ka canza shi da hannunka in kana da iko sannan kuma shi da hannunsa mai albarka mai alfarma ya dauki za'afaran ya shafe wajen domin ya girmama abin da Allah ya girmama ita ce kibla da kuma shi kansa masallaci din sannan ya fuskanci mutane wanda yake nuna kan cewa kenan umarni ne na wato ba na kowa da kowa sai an gaya masa a gyara wato a shirya da mutane akan ladabi wanda yake na musulunci na haƙƙin masallaci akan al'umma yace idza kana ahadukum yusalli in ɗayanku yana sallah kada ya kaki ya tofar ta gabansa fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhi domin Allah yana nan gaban fuskarsa yana nan gaban fuskarsa yayin da yake sallah to wannan waɗansu sai suka magana da hulu suka ce yaya za ku ce Allah yana saman al'arshi sannan kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana nan gaban shi wato Allah ya sauko cikin duniya kenan kamar yadda ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku ko ina kuke saboda haka in muna in kuna zaune a cikin masallacin nan Allah yana tare da mu da zatin sa kenan saboda haka in aka ce Allah yana nan a gaban sa wato yana nan a gaban sa da zatin sa kenan kuma ya za a yi da cewa Allah yana saman al'arshi to wannan babu wani iskali da duk wanda yake mai hankali domin a kasancewar Allah yana saman al'arfi babu munafaci bai saba ba da kuma kan cewa Allah yana fuskantar ta yayin da ya fuskanci ido saboda Allah maɗaukakin sarki kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin ya kama da Allah amma ru'uya ganin Allah rana alkiyama kamar ganin rana da wata ne an yi tasbihin ru'uya din yanda ake ganin rana da wata haka zamu ga Allah haka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna alqamar qamar laylatal badr la tubamuna ala ru'yati za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata a cikin daren cika ba kwa cikin juna kuna turmutsu wajen kallon ku. ka kowa in za ka ga wata sai ka ce kauce in gani ba wanda za ka ce ya kauce saboda yana sama ya yalwaci ga kowa da kowa ya gan shi to amma ba wai Allah shi shine sifar wata ɗin ba a'a amma yadda za a gan shi rana alƙiyama haka ake ganin wata in ka tashi za ka ga wata ba kana gani ba sama kake kallo ba kuma yana gabanka ka kalle shi sama kuma ka kalli gabanka saboda haka kasancewa yana sama wannan ya hana ya kasance yana ƙibala wajhika yana yana fuskantar ka hmm? shi yasa ne a cikin hadithin Abu Ruzain al da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kowannen ku ce Allah ya yi masa magana tsakanin shi da shi ba tare da wani mai tafinta tsakaninku ba sai abu ruzai ya ce ya da ta za a yi su su da yawa allah shi shi kadai a ce kowa kuma allah zai magana da shi daga shi sai shi sai maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata yanzu shin baka ganin wata yayin da kake tafiya da kai da kowa da kowa ba haka yake ganin sa ba ya ce to fallahu akbar allah ya fi wannan kowa yana tare da wata yayin da yake tafiya yana ganin sa ba tare da kan cewa yayin da kake ganin wata na kusa da kai baya ganin sa ko yayin da kake tare da wata na kusa da kai baya tare da shi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fallahu Allah ya fi wannan wallahi al-masalul a'la Allah ya fi karfin a buga misali da shi da halittarsa amma ya sanya wa'annan domin su zamanto ayoyi wajen tashbihin ru'ya ne da wajen tashbihin sifar Allah jalla wa ala ba abin da ya kama da Allah Allah ba sifarsa ba sifar ba sifar wata bace ba sifar rana ba ce amma ganinsa kamar yadda ake ganin rana da wata haka za a gan ana alkiyama saboda haka in ka fahimci wannan za ka ga babu iskali a cikin wannan cewa Allah yana saman al'arshi kuma yayin da kake sallah Allah yana nan yana fuskantar ka a gaban ka yake saboda haka ka darrasta jihar kibla yayin da kake sallah domin in ka tsaya kana cikin sallah ka fuskance shi ne babu wani abu da ke tsakaninka shi yasa aka ce idan mutum yana sallah kada ya waiwaye in ya waiwaye shi kenan Allah sai ya rabu da shi Allah sai ya kyale shi amma yayin da ka dasa gaban ka gaban kibla kana sallah to Allah ma ya fuskance saboda haka mun sa abin nan daraja ce babba da ya kamata a kada mu sake da to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada kai kaki ta gaban ka ka tofar wala an yaminika kada kai ta damanka. a wani hadisin a cikin bukhari sai dai an ya sarika au tahta qadamaika sai dai idan za ka yi ka yi ta hagunka ko ƙarƙashin ƙafarka wato ka tofar sai ka danne shi da ƙafa. me yasa aka ce ka tofar ko ka danne shi da wato ka tofar ka danne shi da ƙafa saboda kada wani ya taka kada wani ya taka akwai abi a akwai wannan riwayar akwai riwaya da take nuna kan cewa yin haka wato innaka adaita Allah wa rasulahu ka cuci Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam akwai riwayar da zurqani ya kawo ta ban yi ta ta ba wanda yake cewa na'am yayi hukunci akan ta bi isnadin hasan an sa'ad ibn abi waqqas marfu'an man tanakhama fil masjid wanda ya kaki a cikin masallaci falyughayyib nafamatahu to ya koye wannan kakin nasa an tusiba jilda mu'minin kada ta shafi jikin wani mumini aw ko tufarsa ta zo ta cuce shi shi kun ga wannan ya nuna kan cewa daga cikin illar hani din saboda wajen taron jama'a ne idan ka je kai kaki ka tofar wani ya zo garin sujada ya kwashe shi da tufarsa ya dogo ya gani ai akwai kyankyami ko nasa kakin ne ma yana yankyamin sa ballan tana wai ka cuce shi ko baka cuce shi ba wataƙila inda mai raunin imani zai sai ce haba mai zai sa mutum ya rinka zuwa sallah cikin masallaci ka je ka in kullum gaje cikin sallah masallaci sai abin da sai kwafa so majina shikenan sai a sanya shi ya tsani zuwa masallacin kaga wannan idaya ce ka cuci dan uwanka mumini to mumini kuma yana da alfarma yana da daraja wajen Allah jalla wa ala shi yasa aka hana irin wannan aka ce idan har da mutum zai yi sai dai ya tofar ta gefen hagun ɗinsa kuma a ko ƙarƙashin kafarsa idan idan kuma ya zamanto ba yadda zai yi ba yadda zai yi to sai ya yi a cikin kifarsa ya naɗi kaga dai bai cuci kowa ba bai cuci Allah ba da ke ci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lokacin mutane sai tawai kai ga a ce ga kashi ta Allah wata iya direct fassara ce ta larabci da azal wato innal ladina yuduna Allah wa rasuluhu masu bata yin batunci ga Allah shine wata kila saukatanci zai fi dan haka suke cewa batunci ko yin batanci wato wanda ya haka wato in mutum ya in yayi kaki ya tofar ta jihan kibla yayi batanci ga Allah to ba a idan mutum ya tofa a jikin tufarsa bai yi wannan ba bai yi batanci ga Allah ba bai yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ga bayan ta mu'mini ba sannan a ciki a sannan yana wannan yana daga cikin laifuffuka domin kamar yadda ya zo a cikin hadisin daren kusu yace annab sallallahu alaihi wasallam an nuna masa ayyukan alkhairi da ayyukan sabo na al'ummarsa daga cikin abin da aka nuna masa na ayyukan sabo hatta nukhama hatta wato kaki da aka yi aka tofar a cikin masallaci ba a binne ba to binne wanda ake nufi masallacin da yake da yashi ba masallaci mai tayal irin wannan ba ka ce ba komai za ka iya yi ta gefen hagu ɗinka ka ta gani a'a ka rinka yawo shi yasa za ka ga waɗansu masallatai sunan masallacin ya kamata ma mu rinka wannan al'ada irin abin ah, ya sunansa a ba ta wada ba wannan da wannan a kutu ta kazanta ce wannan alaji ba kutu ba tishu yawwa a eh tishu ha ba ya kamata mu ci gaba amma kutu din nan in aka zo wani ya barin sa ya barin sa a cikin masallaci <laughs> ai iraya ne wannan <laughs> ai iraya ina jin hata su kansu masallatan cikin gari din sun dina yayin kutu yanzu sun dina yayin kutu amma yanzu abin da ake za gani za ga waɗansu masallatai ɗin musamman dai a ƙasar saudiya suna da wannan kyakkyawar al'adar za ga a kowane sahu musamman dai a gaban masallaci za a jera layi har wani ɗan akwata ake yi ma tishu ɗin nasa na sufetin nasa na musamman wanda za a ɓoye shi a ciki sai dai kawai ka ja ka gani yana karewa za ka ga waɗansu masallaci ɗin daga cikin daga cikin 'yan kuɗaɗe da ake da cikin masallacin an zo ana sanyawa hmm. wani ya in yayi irin idan wani ya irin wannan yayi wakafi sadaka ce sadaka ce hmm? ko kuma ko kuma mutum ya sadaka tun jariya ko bayan mutuwar sai ce kullun a kullun za a rinka kullun duk wata dubu ɗaya ya bayar na sayan min biyu ɗari biyu biyu ake sayarwa a fatin kaga dubu ɗaya ɗari biyar kenan a cikin wata ɗaya ko a ah, sorry hamsin hamsin a cikin wata a ah, ko hamsin kowanne yana da wajen ana fusgasa wajen ɗari biyar kaku ai ya isi mutane kuma shi zai tabbatar da wato tsafta ga masallaci tunda abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a tsaftace masallaci to mi irin wannan al'adu ga idan mutum kakin ne zai kama shi kenan sai fujji wannan dama yana cikin aljihunsa sai ya sa dauko daga cikin aljihunsa ya sa a tunda aka ce zaka iya sawa a cikin riga saboda haka ka sanya hannunka a cikin aljihu ka ɗauko hankici ko ka ɗauko wannan 'yar takardar ka sa a cikin bakinka shi ma ya halatta aiki ne wanda yake ba mai yawa ba kuma ba zai hana kusuri da ake ba zai hana kusuri cikin sallah ba kuma abu ne wanda ake domin maslahar sallah domin tsare kuma wato martabar masallaci a na'am mu karasa وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عزيز عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله wa وسلم رأى في رجال القبلة بساقا أو مصابة أو نقامة daga malik daga hisham ibn urwa an abihi daga babansa shine urwa ta bin zubair an aisha an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a bi jidarin qiblati busaqa cewa manzon Allah sallallahu wa salamuhu alaihi ya ga wato kaki aw mukhatan ko majina aw nukhama ne wato majinar da yake irin narkakiya ɗin nan irin sandararriyar majina lokama wadda ke fitowa daga kirji kenan a a bangon ibra na masallaci fa haka hu sai ya kankare shi wanda yake nuna kan cewa wannan har ya bushe ma kenan domin inda bai bushe ba za a ce a matsafu amma da aka ce haka in aka ce haka ya kankare shi wato har ya riga ya bushe kenan saboda ko ya bushe ma akwai idaya a bacci a nan wajen akwai kazanta kan a bacci a nan wajen to haka wannan duk yana nuna shi ma yana nuna mana wato abin nan yana nuna mana wannan ladabi na masallaci wannan adab ne na zama a cikin masallaci da ya waje ba mutum ya kiyaye masallaci ana zuwa ne domin neman gafara Allah to kada kai ka zo kai abin da zai janyo maka fushin Allah jalla wa a ciki tun daga shi an ce khati'a ne an ruwaito cewa abu ubaida ibn jarra wata ran yayi kaki ya tofar a cikin masallaci da daddare sai ya manta bai binne ba har ya koma gida sai ya dauki fitila ya dauki garwa abin ya dauki funnas fitilar funnas ya zo ya rinka dubawa ya ga inda yake a cikin masallacin har sai da ya ga inda yake ya rufe ya binne wajen sannan ya ce alhamdulillahi alladhi lam yaktub lam yaktub lam alayya khati'atan layla na gode na gode ma Allah da bai rubuta min laifi ba a wannan dare wato da bai haka ba za a rubuta masa zunubi a cikin wannan dare saboda haka wannan ya nuna cewar bai halatta a yi wannan a wato ya nuna mana wannan muhimmin ladabi da ya kamata a masallaci mu karasa daya hadisan guda biyu ko uku ne ma kai ko ko ba kuma mu tsaya a nan wajen insha Allah sai sati mai zuwa sai mu tashi eh sai sati na sama sati mai zuwa sati mai zuwa babu karatu alaji <laughs> sati mai zuwa ina da tafiya insha Allah saboda haka eh a bari a yi tambayoyi a lalje bari a yi tambayoyi a don ɗayan akan canza ƙibla ne yadda aka canza juya ƙibla daga baitul magdisi to kuma watakila zai yi alaƙa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine babin da zai biyo baya sai mu amsa tambayoyi yanzu insha Allah alaikum salam eh eh Eh. wato idan muka lura wannan dai hannun ya zo ne a masallaci to me hukuncin a wajen masallaci mai hukuncin a wajen masallaci hukuncin a wajen masallaci shine idan shi ma zai kai ya zuwa ga idaya tunda yana kaiwa ya zuwa ga idaya eh, cutar da mumini da bata mata da bata ma abu musamman kana zaune cikin jama'a to shi ma nan wajen sai a kiyaye shi sai dai sa bai kai irin hannun masallaci ba saboda hannun masallaci akwai akwai rashin girmama akwai akwai masallaci da rashin ganin girmama wato alamomin addinin Allah na'am yana tambaya ne yana da kawai tsawaita a kowace raka'a ta biyu a tsawaita tsayuwa an ɗan dago daga ruku a kowace sallah ai na kaga wannan mun karanta ne hannun nan aka ce ko hadisun kusuf ne kake so ka kawo anan ko ka ɗauka haka ake a kowace sallah yadda ake salatul kusuf sallar kusufi ne ake wannan ba a kowace sallah ba na'am hmm. ko a kowace sallah asuba raka'a ta biyu ana tsawaita in an dago daga ruku'u ko qunut ne wannan qunut ne mahallin qunuti ne addu'ar qunuti a matabar malik da shafi ana yi ne jiddadun bayan kowace sallar a kowace sallar asuba a raka'a ta biyu bayan dago daga ruku'u sawa'un lokacin saukar musiba ko ba lokacin saukar musiba ba sawa'un akwai wata bukata ta musamman ga al'umma ko babu wata bukata ta musamman ga al'umma yana daga cikin mustahabban sallah a matabar maliku da shafi'i yin kunuti a raka'a ta biyu ta sallah asuba bayan dagowa daga ruku'u waɗansu kuma suna cewa kafin yin ruku'u kowanne mutum ya yi dukkaninsu suna ta tabbatar da shi amma yin sajjadin ba idan nawazin ba idan wata babban al'amari ya za samu al'ummar musulmi ba wannan shine bai tabbata ba daga da wani hadisi ingantacce hadisin da aka ruwaito yana da illa bai inganta ba hadisin Anas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe bai bar yin kunuti a sallar asuba ba har sai da ya hadu da Allah jalla wa ala hadisin bai inganta ba wanda yake shine madogarar shafi'iyya akan aiki da akan yin kunuti malikiya kuma sun gina akan wato abinda aka ruwaito na ayyukan sahabbai wanda yake suna da intimali domin abinda aka ruwaito ga sayyidina Umar duk suna akwai yiwuwar cewa zai iya daukan cewar yana ya dawoma ne akan kunuti kuma zai iya ɗaukan cewar yayi ne yayin da wata musiba ta zo ma al'umma wanda kuma wannan shine ya dace da sauran hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana yin kunuti idan wata musiba ta zo ma al'umma wata nazila wato wani abu wanda yake sai sauka ga al'umma lokacin ya kan yi kunuti wato kamar a cikin wannan hali da muke ciki na tashin hankali na al'umma na rashin kwanciyar hankali da kashe-kashe eh, da rashin tsaro da rashin aminci a gidaje da hanyoyi da garuruwa da wuraren taro da sauran da kasuwanni fashi da dasa ba bamabamai da irin da dai abubuwa da dai duka sani da ake ta yi irin wannan hali ne da ya kamata ya zama dukkan cewa an fuskanci Allah ta hanyar kunuti a cikin salloli a masallatai domin Allah ya yaye wannan domin Allah ya yaye mana wannan kuma irin makircin da ake shiri a yi ma wannan al'umma Allah ya ɓata shi hurawa ake hurawa ake a hannu ko ba kowace addu'a ce ake hurawa din ba da falaki da nasi qul wallahu da falaki da nasi shine ake yi in kai sai ka hura a hannunka sai ka shafa cikin kai haka har sau uku amma sauran addu'o'in ba a tofawa wannan za a ce ba su yadda ne idan za a yi taro na musulmai da kafirai a buɗe da asa a musulmai su buɗe da kafirai su buɗe da a ai ba cewa aka yi a wadatu da addu'ar kafir su ma su zo su tasu ba cewa wato a haɗu a ta musulmi sannan a haɗu a ta kirista ba a musulmi sun zo za su sallar roƙon ruwansu su ma kirista suka ce su ma da irin tasu roƙon ruwan da suke so su to al'umma a ƙyale su ma su tasu saboda haka in aka yi taro musulmi suka yi addu'a in aka yi shi kansa buɗe taro da addu'a ba shi da asali hmm? Hmm? sai dai abin da ya kamata a buɗe taro da shi shine godiya ga Allah da saki ga annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? godiya da Allah da saki ga annabi sallallahu alaihi saboda haka in kana shugabancin taro kawai ce bismillah alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah shikenan jama'a gani amma yanzu wannan abin shine zai sace ka ga a ce musulmi ya bude kirista ya zo ya rufe kowane taro ne na kasan nan sai ga sai an yi irin wannan to gaskiya waɗannan abubuwa ne wanda yake bai kamata mu rinka abin nan don mu bai halatta musulmi ya yi tarayya da wanda ba musulmi ba a cikin addu'ar su shiga cikin addu'ar wanda ba musulmi ba domin shirka ce da munkari na addini bai halatta musulmi ya shiga cikin addu'ar su ba saboda haka bai halarta a ce a kira wani krista a ce zo ba ku kuma kun zauna in ya gama duk kowa ce amen hmm. shi ke wai an yi abin nan a an rufe da addu'a kirista ke nan wani yanzu da isa hmm. hmm. wadda kuma sai su sa kiristan ya yi sai kuma a kira musulmi ya yi wajen rufewa ma a sa kirista ya yi kuma musulmi ya yi to shi arnan ne ya ce tun da an yi wannan ba sai an yi tun da allon guda ɗaya ne tun da an yi na musulmi ba sai an yi na kirista ba to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk